inna allaha kana alaikum raqiba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna hadisi hadithi kalamullah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 ta 25 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1443 lissafin nasara 'yan mishan yau muna 26 ga watan hudu shekara ta 2022 daga wannan babban masallaci masjidu salam da ke nan mai tama birnin tarayya abuja kamar da muka faɗa jiya in allah ya amince yau shine tafsiri na ƙarshe da za mu yi a wannan masallaci in allah ya amince ya ara mana tsawon kwana shekara mai zuwa za mu tashi sabuwar sura kamar yadda wannan surar ga alama mun zo ƙarshe abinda muka karanta muna fata Allah ya ba mu lada kurakurai da muka yi Allah ya gafarta mana ba da gangan muka yi ba ala rama ina za mu tashi Allah maɗaukin sarki ce subhana rabbika ubangijinka ya tsarkaka tsarki ya tabbata ga ubangijinka zati ya tsarkake kansa da kansa shine subhana rabbika tsarki ya tabbata ga ubangijinka menene ma'anar an ce subhanallah malamai suka ce abin da ake nufi shine tanzihullah min kulli su tsarkake Allah daga dukkan wani abu mummuna da bai dace da shi ba shine subhana rabbika ubangijinka ya tsarkaka idan ba ku manta ba a baya a cikin surar maguzawan larabawa sun yi ta jingina wa Allah abubuwa iri-iri sun samun abokan tarayya wasu ma saboda tsabar rashin hankali suka ce mala'iku 'ya'ya mata ne na Allah aka ce to 'ya'ya mata na Allah to ina Allah ya auro matar da ta haifa masa su suka ce Allah ya aure kyawawan 'yan matan aljanu ne sai suka haifo masa mala'iku saboda haka suka ɗauka cewa aljanu surukan Allah ne shine muka karanta wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba suka ce akwai alaka ta surukantaka tsakanin Allah da aljanu shi shine 'ya'yansu ya auro suka haifa masa mala'iku to wannan cala da aka yi ta jingina wa Allah to Allah da ya zo rufe sura sai tsarkake kansa ya ce subhana rabbika tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijinka ya tsarkaka bai da mata bai da ɗa bai da abokin tarayya duk duniya komi da kowa halitta sani bai da tamka bai da wanda ya kama da shi shi subhana rabbika rabbil izza ubangijin izza wannan kalma ta kawo cece ce tsakanin malamai me yasa Allah ya kira kansa da rabbil izza a cikin alkur'ani mai girma domin izza siffa ce ta ubangiji siffa ce ta wa ta Allah Allah ya ce man kana yuridu al-izzata Allah ya ce duk wanda yake son izza to izza gaba ɗaya ta Allah ce kenan izza sifar waye sifar Allah ce to kuma ya za a ce rabbil izzati a ce Allah ubangijin kuma wata sifa daga cikin sifofin shi abin da ya kawo malamai suka kai goro suka kai mari kenan watakila yan uwa ɗaliban ilimi a cikin ku za su fahimci me nake nufi now sai malamai suka gano wani abu ai ita izza tana zuwa da ma'ana guda biyu tana zuwa da ma'anar izza a matsayin sifa ta Allah tana zuwa a matsayin izza a matsayin siffa ta 'yan adam domin za ka ji an ce kai ai wance tana da izza yana faruwa ko bai faruwa kowa ne yana da izza kenan a wannan lokacin izzar siffa ce ta mutum ba siffa ce ta wa ba ba siffa ce ta Allah ba shi yasa Allah madaukin sarki ya ce bashirin munafiqina bashir tambaye su Allah ya ce bashirin munafiki na kai wa munafikai albishir wato wannan shi ake cewa habaici ko zaurance duk lokacin da aka ce a maka albishir ya kamata a faɗa maka abu mai daɗi ne amma sai aka ce munafikai a musu albishir albishirin me bi anna lahum azaban alima cewa akwai azaba mai radadi ta tabbata a kansu wannan aka ma akwai dan tsokana a ciki ina aka ce miki albishir kika ce goro ya kamata ce ko ki ta haihu ko sai ki murna ko mijinki da ya doguwar tafiya ya dawo lafiya kalau yanzu haka yana dab da zai shigo cikin gida sai ki me sai ki farin ciki ko wani alat mai nauyi ya faɗo account ɗinki sai ki me sai ki murna wannan shine an maka albishir amma mutum ya ce miki albishirinki kika ce goro ya ce babanki ya mutu ai yanzu kamin a ci gaba daga maganar mutuwar a wani rikici tukuna da sai an warware shi shine ya rena miki hankali ya babanki zai mutu sannan ya ce na miki albishir to anan qur'ani mai girma ce bashirin munafiqin kai wa munafikai albishir bi anna lahum azaban alima cewa lalle a gare su akwai azaba mai radi za su shiga cikin wuta ashe wannan ba albishir ne aka yi musu ba an ba su bakin labari ne Allah ka raba mu da jin bakin labari su wane ne waɗannan munafikan allazina yatakizuna alkafirina awliya min dunil mu'minin su ne waɗanda suke rike kafirai a matsayin masoya sabanin masu imani yana jin haushin masu imani amma yana ƙaunar kafirai wannan siffa ce ta munafiki siffa ce ta me <clears throat> ta munafiki ya musulmi masoyin Allah kana gaba da shi sannan kafiri maƙiyin Allah shi kuma kana haba-haba da shi wannan baka yi daidai ba bi isa na badala sai Allah ya tambaya ayyabta guna inda humul izza suna neman izza ne wajen waɗancan kafiran da suke nema da suke ainihin gwada musu soyayya suna ƙin musulmi akwai yin siyasa mu da dama saboda dalilai irin na siyasa duk inda ka same shi sai ka ga ya tsani musulmi bai ƙaunar musulmi saboda waɗanda suke taimaka masa ya ci zaɓe ba musulmai ba ne sai karkatar da kaunarsa zuwa gare su alama ne na wannan munafiki ne original not photos hard copy suna neman izza ne a wajensu sai Allah ce fa'inal izzata lillahi jami'a to ka faɗa musu izza gaba ɗaya ta Allah ne Kuka ga nan gurin Allah ya faɗi izza guda biyu izza ta farko wacce ake nema a wajen mutane shine kana neman ɗaukaka kana neman girma a wajensu izza ta biyu kuma ita ce izza ta sifa ta Allah maɗaukakin sarki to nan da aka ce rabbul izzati ana nufin wannan izzar ba wacce sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki ba shi yasa malamai suka ce idan kika ce na rantse da izzar ubangiji na rantse da izzar ubangiji ba zan ƙara zuwa kasuwa ba sai kika je kasuwa to za a tambaye ki wace izzar ce kika rantse da ita izzar ubangiji ta siffarsa ko izzar ubangiji wace ba bayinsa in kika ce izzar ubangiji ta siffarsa nan take kafara ta hau kanki amma in kika ce izzar ubangiji da ya ba bayinsa to wannan ita ba siffa ce ta Allah kafara ba ta hau kanki ba sai dai kuma kin yi laifi a musulunci da kin rantse da wani Allah alhali man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko kuma yayi me ko ya shiru ba da ma ki rantse da kabarin babanki a ko wacce ita rantsuwa ta kura malejin rantsuwa kenan saurara bari miki rantsuwar da ban taba ba na rantse da kabarin tsohona yan ƙarya nake miki aradu da kuran kwatsi ta faɗo kaina to Allah ya sa ta faɗo kanki dan ti yanzu kin zama ta yi ƙwarya ƙwaryar mushirka hadisin na Umar dan kaddam Allah ya kara masa yadda yace man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah ko yayi kafirci ko yayi shirka Allah ka tsare mu da kafirci Allah ka tsare mu da shirka na'am kenan da Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati yanzu anan ba waccan izza siffa ta Allah bace ina fata fahimci wannan ana magana akan izza da Allah yake baiwa bayinsa ita wannan halitta ce daga halittun Allah shi yasa Allah ya kira kansa da ubangijinta ina fata an gane wannan wannan wani karatu ne mai zurfi a wajen malaman aqida Allah ta'ala ya samu dace Allah ya tarkaka amma ya sifun daga abin da suke siffanta shi da shi shine su ce yana da mata su ce yana da 'ya'ya su ce ya aure aljanu su ce yayi kaza su ce yayi kaza duk wannan abin da suka siffanta Allah madaukin sarki da shi to Allah madaukin sarki ya tsarkaka ga barin wannan tasbihi tsarkake Allah abu ne da yake da girma a addinin musulunci ibada ce babba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani kafifatani alal lisani ne ila rahmani ne alal mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi ce wasu kalmomi guda biyu kalmomin nan ba su da wahalan fada kamin rabin minti kin fade su ba su da wahalan fada kan harshe amma kuma Allah yana son su Allah yana mai yana son su ba nan za su baki mamaki ba sai an je lahira an dora su akan sikeli duk laifuffukan ki na aka dora a gefen sikeli da an ɗauko wayannan kalmomi guda biyu ana ɗorawa a gefen sikelin ki na lada sai sikelin ki na lada ya jaye sikelin zunubi wasu kalmomi ne masu daraja haka sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tsarki ya tabbata ga Allah tare da godiya a gare shi tsarki ya tabbata ga Allah mai girma kun ga tasbihi ne a cikin wannan zikirin da annabi ce Allah yana so kuma yana da nauyi akan sikeli kuma bai da wahalan fada da baki shi yasa kullum ana so ki yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim in zaki iya a kowace rana ki yi adadi mai yawa akalla ki yi guda ɗari a kowace rana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wata rana manzala Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba sai ga ɗaya daga cikin matansa tana zaune a inda ta yi sallah ba ta tashi ba manzo Allah ya ga har gari ya waye ba ta tashi ba tana wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gari ya je wasu harkokinsa ya gama ya dawo ya sake samunta tana nan zaune a wurin ya ce ke baro Allah wani da zaman dircin ake a wurin nan kuma tun asuba kina zaune ta ce ya rasu la tun da ne sallah asuba na zauna ne anan ina ambaton Allah ina ambaton ubangiji na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah sai dai kin ga fitan nan tawa akwai wasu kalmomi da na maimaita sau uku ladar da Allah ya bani fi ladar da kika samu tun daga sallar asuba kina zaune a nan gurin har yanzu ga rana tana nema ta taki ya rasulullah wasu kalmomi ne ka faɗa sau uku kawai a baka ladar da tafi wacce na samu tun zaman nan da nan ina ta ambatan Allah annabi ya gaya mata da yake ba muguwa ba ce kuma ta gaya wa duniya in ce ta ce cabbe wannan sirri ne ana maka wazirci arshi da sanar shi da yi wa Allah ya tasiri da hali wargwadon kwadriya da abin da Allah ya yi wa arshin in wanda Allah ya san al'arshi ya san adon al'arshi sai da za a yi duniya da gaba da sama ta bakwai da kasa ta bakwai a jefa cikin al'arshi idan aka ce ki nemo nan suka fara yin kwasa wanda ya ce ka fara da wuta ba da yin bandala a jefa cikin daji shi ne ka ɗauki sabon bakwai da ƙasar bakwai ka tattara da kuɗi da gaba ɗaya ka jefa shi a shi ka ka ɗauki bandala ko kucika ki jefa a cikin daji in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banda ana wasa ne wani ashe kwanci sai ana to kina yi wa Allah tasbihi da tahmidi gwargwadon yawan adon da ke cikin alashinsa wani zaɓar su an kina yi wa Allah tasbihi da tahmidi har sai Allah ya yi ya dasa gwargwadon yaddarsa ashe zikiri ne mai girma da Allah tun da ta zo na bayan sallah asuba har sanda ta tashi ta ambaci Allah gwargwadon yawan halittun duniya ba ta ambata ba ta ambaci Allah gwargwadon adon al'arshi ba ta ambata ba ashe kuwa annabi ya samu lada fiye da duk zaman da ta yi da aikin da ta yi amma shi ma wannan zikirin da me ya fara subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah zikirin shi ma ya fara tasbihi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu kalmomi da kira su da kalimatul sunan su kalimatul in kika faɗe su ladar da za a baki za ta iya cika miki skeliki wa'annan kalmomi sannan wa'annan kalmomin ba zikirin da ya kai su da daraja in ba karatun alkur'ani mai girma ba in ji annabi muhammad sasar daga karatun qur'ani sai su wasu kalmomi ne wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan kalmomi guda hudu su ake cewa kalimatul arba'a banda qur'ani babu wanda ya su daraja su kaɗai in kika faɗe su ladar da za a baki tana iya cika miki sikelin na ladar lahira da Allah su ba wa'annan kalmomin da me suka fara sun fara da subhanallah godiya gawa tasbihi gawa tasbihi ga Allah madaukin sarki shi yasa Allah ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun shi yasa malamai suka ce shi tasbihi inda zai baka mamaki na farko Allah da kansa yana yin tasbihi Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi ya ce fa subhanallahi ya ce wa kalu ta kaza Allahu waladan hmm. waɗannan tasbihai da aka faɗa a ciki tasbihai ne da Allah da kansa yi Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga Allah nan da ya tafiyan dare da bawansa ya tafiya dare da wa da bawansa shine subhanallazi asra bi abdihi kalmar asra din kawai ta nuna da dare aka tafiyar amma sai Allah ya ce lailan an yi tafiyan ne da daddare domin a ƙara jaddadawa kamar ki ce na rubuta da hannuna ai daga sanda kika ce kin rubuta mun san da hannu kika yi amfani kika rubuta ba da kafa ba amma dan ki jaddada sai kika ce me kin rubuta da hannunki kaman ki ce na gani da ido na a to dama ana gani da hanci ne da me ake gani me yasa kika ce da ido duk daga sanda kika ce na gani mun san da ido kika gani ko ki ce na ji da kunne na na'am dama ba da ido ake ji ba da me ake ji da kunne daga sanda kika ce kin ji mun san da kunne kika ji amma me yasa kika ce da kunnanki domin ki ƙara ƙarfafa maganar shi ake cewa taukidi shi yasa aka ce subhanallazi asra bi abdihi daga sanda aka ce asra bi abdihi mun san tafiye da daddare aka yi sai aka karfafa aka ce lailan da daddare min masjidil haram daga masjidil haram shine dakin ka'aba ila al masjidil aqsa zuwa masjidil aqsa shine baitul maqdis da yake palestine a dare ɗaya Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo manzan Allah da wata dabba da ake ce buraka ba mu taɓa ganin ta ba ta fi jaki girma ba ta kai raƙumi ba tsaka-tsakiya amma tana da sauri in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda idon ta ya hanga to nan take ɗora kafarta a cikin daren ta ɗauko shi tun daga makka ta kawo shi ina ta kai shi can falastin ta kai shi baitul maqdis masjidul aksa bayan ya yi sallah a wurin daga wurin aka yi iraji da shi zuwa sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu jibril ne yake masarkiya har sama ta bakwai har aka isa sidratul muntaha daga nan jibril ya ce to ni iya nan zan tsaya in na wuce nan ƙonewa zan yi iya nan Allah ya bani dama in tsaya to na kawo ka inda zan iya kawo ka daga nan kuma sauran sai ka karasa da kanka kai ne kadai Allah ya yi daga nan ka kara wucewa gaba banda kai duk duniya ba wanda Allah ya taba bashi daman ya wuce nan sai kai kadai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ji dan gatan Allah shi kadai ya wuce wannan tafiyar dare da Allah ya zo ba da labarin da saboda muhimmancinta kan ya fara ba da labarin sai fara tsarkake kansa ya ce subhanallazi asra bi abdihi saboda ki gane girman tasbihi Allah da kansa yana tasbihi Allah ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun tsarki ya tabbata ga Allah a lokacin da kuke kaiwa maraice da lokacin asuba tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya ce wa kaza takazallahu walada kafirai suka ce Allah ya rike da sai Allah ya tsarki kansa ya ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai rike da ba wurare da yawa Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa da kansa zati ya tsarkake kansa da kansa saboda muhimmancin tasbihi bayan wannan mala'iku Suma suna yi me Suma suna yin tasbihi Allah ya ce yusabbihuna al-laila Allah ya ce mala'iku yusabbihuna hunan laila wan-nahara dare da rana su mala'iku tasbihi suke ba lokacin da ba sa tasbihi ko yaushe mala'iku suna cikin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi shi ne shine yusabbihuna hunan laila wan-nahara dare da rana suna yi wa Allah tasbihi Allah ya ce la yafturun ba sa gajiya su ma mala'iku kenan mala'iku suna tasbihi ko ba sa yin tasbihi suna yin tasbihi annabawan Allah su suna yin tasbihi annabawan Allah shi yasa kuna karanta alkur'ani mai girma za ku ga wurare da yawa da annabawan Allah suka yi wa Allah mai suka yi wa Allah tasbihi annabi Isa alaihi salam idan kiyama ta tsaya za a zo da waɗanda suka bauta mashi Allah ya tambaye shi ya ce a ta kulta linnasi ta kizuni نعم za a zo da shi a zo da waɗanda suka bauta mashi sai Allah ya tambaye shi ba wai Allah bai sani ba Allah ya sani sai ce anta qulta linnasi kai ne ka gaya wa mutane cewa ittakizuni su rike ka wa ummiya da mahaifiyarka maryam ila haini abin bauta guda biyu min dunillah kuma bayan allah kai ka tsasu wa ke tambaya allah da kanshi ana yi wa annabi isa wannan tambaya kun san me zai fara cewa subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya allah annabi isa ya tsarkake allah daga a haɗa shi da wani a wajen bauta ko da ko wanda za a hada shi da shi din shi annabi isa ne ko mahaifiyarsa qala subhanak ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma li ko kaɗan bai dace a gare ni ba bai dace ba ana kula ma laisa li bihaq in faɗi abin da ban da haƙƙi a kansa in ce a bauta man ya Allah bai isa ba wane ne ni ban kai ba ya Allah sai ce in kuntu qultuhu in har na faɗa da alimta ka sani ya Allah don ta alamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi ban san abin da ke ranka ba ya Allah innaka anta allamul guyo ya Allah kai ne masanin abubuwan da suke boye anan gurin annabi Isa ya tsarkake wa ya tsarkake Allah mala'iku suna tsarkake Allah ya za mu gane wannan lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ce su yi annabi adam sujada suka ce a ah, mai mashi sujada kuma sanda Allah ya ce zai sanya a khalifa a bayan ƙasa suka ce ya Allah ka rasa wanda za ka kawo khalifa a bayan ƙasa sai annabi adam ga mu muna maka tasbihi muna tsarkake ka dare da rana wannan yasa annabi adam Allah ya jarraba shi menene jarraba da Allah ya masa su ma mala'iku aka jarraba su wace jarrabawa aka musu sai Allah madaukin sarki ya nuna musu abubuwan da ke da sunaye aka ce to su mala'iku ya ce an bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan inda gaskiya kuka faɗa mai mala'iku suka ce a wannan lokaci buɗe ƙalu subhanak suka ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah la ilma lana ba ma da ilimi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu kenan anan ma mala'iku sun tsarkake sunawa sun tsarkake Allah madaukakin sarki to daga nan ne Allah ya ce annabi Adam ya gaya musu duk wani abin da ke da suna malamai suka ce sai da Allah ya sanar da annabi Adam ya gaya musu wannan ita ce ƙwarya na da zuri'a ta za su rinka sa hatsi a ciki wannan ita ce wuka da ita ake yanka kubewa wannan shine turmi da shi ake daka wannan tabarya sai an hada da ita wannan faifai da shi ake bakace wannan rariya da ita ake tankade wannan zaga-zaga da ita ake zazzagewa wannan komi sai da aka faɗi sunan shi wannan murhu da shi ake mai girki wannan tukunya a ciki ake zubawa wannan talle miya ake yi da shi wannan ludayi da shi ake shan fura ko a dama wannan cokali duk wani abu da muke amfani da shi da dan adam ya san sunan shi sai da aka sanar da annabi adam ya gaya musu sunayen a wannan lokaci amma kun ga mala'iku a nan gudun sun tsarkake sunan wa sun tsarkake sunan Allah madaukakin sarki wannan ne dalilin da yasa ko mota kika shiga kamin ki tashi kina yin ki tana ƙara kamin ki sa giya ki ƙara gaba ana so ki tsarkake Allah tukunna Allah ya ce litastawu ala zuhuri Allah ya ce ni tastawu ala zuhurihi domin ku daidaita akan abun hawa sun matazkuru ni'imata rabbiku sannan ku tuna ni'imar da Allah ya muku ga wani na tafiya da kafa ke kina kan abun hawa kullum da an kana so ka gane ni'imar Allah ka gode masa kalli wanda bai kai ki ba in zaki daga kai ki kalli wanda yake gaba da ke zaki gode wa Allah ba zaki gode wa Allah ba wani ya shiga katuwar motarsa languruza ya daga gilas ya sake AC yanzu an zo danja ta tsayar da shi ya duba ga ni'imar da Allah ya masa da ya leka gefe sai ga wani da wata ya tsohuwar Honda ya sauke gilas sai zufa yake a ciki ya ce ya Allah na gode maka yi mun ni'ima yanzu ni ga na daga gilas duk zafin nan ba na ji ga wani bawan Allah na gudun cikin wata ya tsohuwar Honda yana ta zuba a'a kusa me na cikin tsohuwar Honda ya faɗa yana leƙawa kusa da shi sai ga wani akan mashin ya ce wai Allah ne kai wa ni'ima yanzu shi wannan da ke kan mashin in aka fara ruwan sama ya zai ya shiga uku ko bai shiga uku ba ya shiga rikici ce ya Allah na gode maka kai mai mashin da ka duba gefe sai ka ga mai keke ka ce ina ai ni ni Allah yawan ni'ima da ya kamata in gode mashi zo wannan mai keken in ya je wajen hawa akwai matsala in ya zo gangara akwai matsala in an zo yashi akwai matsala ni kuma duk inda na je sai ne canji giya na kan keke da ka duba sai ka ga wani na tafiya da kafa ya haɗa zuba ka ce ni ya kamata in gode wa Allah ni gani akan keke na ga wannan yana fama bugawa da kafa Allah na gode maka mai tafiya da kafa dan lekawa da ya sai ga wani shi kuma ana tura shi a wulciya yace kai ashe ni Allah ya wani ima ban sani ba ga kafa ta lafiya kalo in taka in yi gudu in yi tsalle in yi juyi ga wani ana tura shi a wulciya ya Allah na gode ka mun ni'ima na wulciya da ya duba kusa da shi sai ka ɗauko wani a ambulan za a kai shi makabarta ya ce a'a ashe ni ma dai da saurana Allah na gode maka har yanzu ina da rai akwai sauran chance zan bauta maka duk wanda ya kalli na ƙasa da shi sai gode wa sai gode wa Allah amma idan nimar da Allah maki baki kalli wacce bata samu wannan ba ke kullum idan ke yana kan wacce take sama da ke take gaba da ke to har ki mutu ba za ki gode wa Allah ba ba za ki gode wa Allah ba Allah ka gafarta mana saboda kan Allah ya baki wata yar kodde buwa to rike da kyau kar ki sa ido ga wata can ta sa holan ko ta sa tulis gode wa Allah akwai wacce Nigerian wax take daurawa kuma in ta sallah Allah ya karba ke ma in kike Allah ya karba Allah ce litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi Allah ya ce wa Kulu sannan sai ku ce subhanallazi sakkara na haza sarki ya tabbata ga Allah da ya hore mana wannan abun hawa wa ma kunna lahu ne ba za mu hada Allah da kowa ba kin ga ni'imar Allah ma idan kika tuna da ni'imar Allah da aka ce ki wa Allah me ki wa Allah tasbihi Allah ka ba mu ikon yi maka tasbihi saboda haka ya ku bayan Allah ku rike tasbihi ku ta yi bakin ki kullun ki rike subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk sanda baki wani abu mai muhimmanci ki shingida ita yi har gurgurdan abin da Allah ya baki iko sai kin je lahira ki sha mamaki musamman ma yanzu a cikin watan Ramadan musamman a cikin wayannan kwanaki da suka saura subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Ayi ta yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Aitai, a zikirin safe subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa rida nafsihi tai Allah zai sa wa rayuwarki albarka ya sa wa gidanki albarka shine Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sai ya ce mai a gaba larama sai Allah ya ce wa salamun kuma sallama ta tabbata aminci ya tabbata alal mursalin akan annabawan Allah yanzu nan kina yi wa annabawan Allah sallama ne wa kike yi wa sallama annabawa baki daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu kasir ya kawo ya ce idza sallamtum alayya fa sallimu alal mursalin fa ana rasulun minal mursalin manzan Allah ya ce idan kuka yi mun sallama to annabawa su ma ku yi musu sallama domin ni ma annabi ne manzo ne daga cikin manzanni da kan kuka ce kuka yi mun sallama ne a matsina na annabi ku to sauran annabawa ma kada ku manta da su ku musu sallama to nan da kika ce wa salamun alal mursalin annabawa gaba ɗaya ki musu sallama ita ce gaisuwa mafi daraja shi yasa Allah ya sanya ta gaisuwar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan musulmi hadu da musulmi assalamu alaikum wa alaikum salam gaisuwar musulunci kenan in kika ce good morning ba ladan da za a baki in kika ce hi zero za a rubuta miki sabahul khair duk makarya ne wannan duk gaisuwar duniya ba gaisuwar da ke da addu'a sai gaisuwar musulunci in na ce assalamu alaikum ko assalamu alaiki menene ma'anar amincin Allah ya tabbata a gare ki Allah ya zaunar da ke lafiya Allah ya zaunar da ke cikin aminci da Allah addu'a na muke ko ba addu'a na muke ba addu'a na muke amma yana ce good morning safiya mai kyau wane wa addu'a sannan ma ƙarya ne ya ne na san safiyar ke ta miki kyau kin tashi baki da ko sisi yaran ki ba lafiya an koro su ba kawo kudin makaranta ba baki da recharge card ba data zai zana ce miki safiya mai kyau wannan yana rena miki hankali ne sabahul khair safiya mai kyau to balle gaisuwar bahaushe da tafi kowane marudu gafara dai kenan ko in ture ki ha ah? ina kwana an sa dai kamata ki barke ce kwana yana nan ko kwana baya nan dan an tambaye ki inda yake kenan amma sunan musulunci ita ce assalamu alaikum ku saurara ku ci idan musulmi hadu da musulmi kika hadu da musulmai roki kika ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum salam za a ba ta lada goma ke ma a baki lada goma in kika ce assalamu alaikum wa rahmatullah kin kara wa rahmatullah ta ce wa alaikum salam wa rahmatullah za a baki lada ashirin a ba ta lada ashirin in kika ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu za a baki lada talatin a ba ta lada talatin an ci riba ko ba a ci riba ba shi yasa akwai wani sahabi kullum zai ce abokinsa zo mu je kasuwa shi abokin ya dauka wani abu za a sayo da an je kasuwa sai ta bi layi layi yana sallama assalamu alaikum assalamu alaikum haka za su yi ta yi sai sun haɗa zufa kafa su ta yi ƙura ya ce to mu koma gida haka sai gobe ranar ya ce masa zo ka raka ni kasuwa ya ce ban zuwa saboda bai ta kullum ka kai da kasuwa ba ka siyo komi ba abin da kake sayarwa ya ce baka ga abin da nake ba ya ce me kake ban da yi wa mutane sallama ya ce ainihin abin da yake kai ni kasuwa kenan in ta camke goma goma kamin in dawo in ga abin da na hada ka ji masu dabara masu son tafiya aljanna mu yanzu kika sallama ma an rena miki hankali ba za a ansa ba zai ki ya ce assalamu alaikum in suka kalle ki daga sama har ƙasa sai ki ɗauro irin zane nan da ake cewa baccin ke jami'ki. ja miki sai a ce matsala ke kenan ta sallah sai mutane suna magana ki zo ki yanke musu ki samu ni ki zauna mana menene dole sai ki yanke mutane suna magana a rena miki hankali kenan idan kika yi wa mutum sallama sai ki ansawa Allah zai sa mala'iku su ansa miki sallama saboda darajar sallama a cikin addinin musulunci menene due process na sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi ce yusallimur rakibu alal mashi wal mashi alal qa'id was sagir lil kabir wal qalil lil kaseer wannan shine process da sallama due process wanda ke kan abun hawa manzo Allah ya ce yayi wa mai tafiya da kafa sallama kin zo zaki wuce a mota sike ga talatu na tafiya da kafa ba wai kuma talatu ce za ta sake binki kina cikin mota tana hajiya lare assalamu alaikum munafakar Allah saboda kin ganta bata da kokobo ke da ke cikin mota ke zaki me ke zaki mata sallama yusallimur rakibu alal mashi wanda ke kan abun hawa shi zai yi wa mai tafiya da kafa sallama ko gane da ake yi wal mashi alal qa'id mai tafiya da kafa kuma yazo ya samu mutum a zaune to na zaunan shi zai yi wa mai shi zai yi wa na zaunan sallama ba na zaunan ne zai mashi ba wasagiri alal kabir yaro karamin ya zo ya haɗu da babba wanda ya girme shi to yaro karamin ne zai yi babban sallama ba babban ne zai yi wa yaro karamin sallama ba wal qalil alal kasir ku biyu kuna tafiya sai kuka haɗu da gungun mata sun kai su uku ko hudu ko biyar sun fi ku yawa to ku yan kaɗan ɗin ku ne za ku yi musu sallama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sani ba ku gane wannan wannan shine process da sallama ita sallama ita ce gaisuwar 'yan aljanna a cikin aljanna gaisuwar 'yan aljanna a cikin aljanna kami ahalin suna su fara wa'azi kai sallama ma laifi ne ta wasu malam gido da su alarama nasiru gwanda sun taɓa zuwa wata fada a nan jiha su ta kebi su ga yin zara daga zuwa assalamu alaikum ashe sarki ya fusata ba wanda ya ansa sai da aka zauna sarki ce to kun yi sa'a ba ku saba zuwa nan ba da yau sai na sa an maganin ku mu wannan rashin kunya ba a yi shi nan fada za ka zo ka ce assalamu alaikum wa ya gaya muku ana sallama a nan fada wannan rashin kunya har ta iso nan gurin ba haka ake ba sarkin fada shi guda musu wadda aka yi sarkin fada ya miƙe ya ce kun ga wadda aka yi rigijim sai ya bada ƙasa sallama ita ce suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce gaisuwar yan aljanna yan aljanna Allah ya ce la yasma'una fiha Aha. Ya sake cewa la yasma'una fiha sai ka kawo ta. a ba ita ba ita ba la yasma'una fiha wani illa salama ya yi ɗan gari ya ce udukuluha aha ya sake cewa udukuluha ya sake cewa udukuluha ذلك يوم الخروج دي سورة الرعد والذين صبروا نعم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار كيمو الجنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من ملائكة كيف الجنة kai alaran ma mala'ika mutuwa ma in yazo daukar ran mai imani sai ya masa sallama sai ka kawo ta ka bani gari wani gari ka bani <laughs> ka ji dabara wajen alara wai ya bani gobe gobe ka ina ma hannu take <laughs> an bani faki <laughs> allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin je suratun suratul hali ga kai karshen aya sai ka kai ai kai kokari sosai Allah ya kara wa rayuwarka albarka kun san kokwa na alaran mai kaman kwamfuta ne yanzu da kika ji ya ce ta shige ayar ta ki ta zo da zai zo minti daya biyu yayi browsing sai ayar ta sake dawa sai ku ji ayar ta iso Allah ka dah main to dama inda ake maganin kat ka si shi ka tu yanzu yanzu to sai browser din da 3G ba da 4G ba to kamin ta zo sai ayar take zuwa da wuri Allah ka gafarta mana waɗancan ayu da alaran ya karanta mana ya gaya mana gaisuwar yan aljanna Allah ya ce la yasma'una fiha lagawan wala ta'asima a aljanna baka jin lagawo baka jin magana da zunubi ce duk sanadan aljanna ya haɗu da aljanna illa ƙilan salaman salama assalamu alaikum assalamu alaikum salaman salama shi kadai zaka rinka je aljanna kai Allahumma ja'alna min ahli janna. Allah ka nuna mana gaba ɗaya mu na wata rana mun shige cikin aljanna rikici ya kare a waccan ayar Allah ce la yasma'una fiha lagawan illa salama ba sa jin lagawa a cikin aljanna sai dai me sai dai salama assalamu alaikum assalamu alaikum yan aljanna za su shiga cikin aljanna Allah zai ce musu udkhuluha bi salam ku shiga cikin aljanna da sallama Allah ya maimaita wannan wajen sau uku a cikin alqur'ani mai girma idan za a shiga aljanna da me ake shiga da sallama ake shiga wani wuri da awahun fiha subhanaka allahumma wa akiru da'awahum Allah ce da awahun fiha maganar 'yan aljanna a cikin aljanna shine subhanaka allahumma tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah kun ga tasbihi ya sake zuwa wa tahiyatuhum gaisuwar su kuma fiha a cikin aljanna shine salam da dan aljanna ya haɗu dan aljanna salam salam assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ya ce wa akiru awahun maganar su ta ƙarshe shine alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai idan na aljanna zai mutu musulmi mai imani Allah ya ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin su ne waɗanda mala'iku suke zuwa ɗaukar ransu su same su da imani da aƙida ba sa shirka ba sa kafirci shine tayyibin mala'iku sun zo ɗaukar su Allah ran ma ya browsing kenan <laughs> idan suka zo mai za su ce musu za su ce musu ya na salamun alaikum mala'ika mutuwa ne fa zai ɗauki ranki amma ya zo ce miki assalamu alaikum kai Allahu akbar yanzu kina kwance bakin lafiya Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya dauki ranki yana zuwa kusa da ke ce assalamu alaikum ai da ganin zaki samu natsuwa da kwanciyar hankali ke kin san wannan tafiyar babu rikici a ciki amma mala'ikan mutuwa yana dirkuwa ya ce to yau Allah ya maganin ki kin shigo hannunmu to ke kanki kin san zaki ga tsaya a wannan ranar Allah ka sa muna cikin wayanda mala'iku ke yi wa sallama idan za su karbi rayuwarsu shine yaquluna salamun alaikum sai su ce udkhulul jannata bima kuntum ta'malu daga nan kuma aljanna zaki wuce kai tsaye saboda aiki na kwarai da kike wa Allah madaukin sarki a waccan aya Allah ya ce wallazina sabaru tiga a wajhi rabbihim wadanda suka yi haƙuri domin neman yardar Allah wallazina sabaru tiga a wajhi rabbihim wa aqamu sala sannan suka tsaye da sallah wa anfaqu sannan suka ciyar min ma razaqnahum daga abin da muka azarta su da shi sirran wa alaniya suka yi a suka yi a bayyane wa yadra'una bis sayyi'ati hasana hasana shine na farko sai sayyi'a sannan suna tunkuɗe sayyi'a da hasana idan an yi musu abu mara kyau su su mai da shi da martani da abu mai kyau ta zage ki kika ce Allah ya miki albarka kin da mummuna da me da kyakkyawa imamu na shafi wani ya ce Allah ya tsine maka albarka ya ce kai kuma Allah ya maka albarka mutumin ya ce baka ji ni bane <laughs> imamu na shafi ya ce kai ma baka ji ni bane sai cewa ne Allah ya tsine maka albarka ya ce eh naji ni ma cewa ne Allah ya maka albarka ya ce kai mutumin da ne bai ji mai na faɗa ba ka saurara da kyau cewa ne Allah ya tsine maka ya ce kai kuma Allah ya maka albarka wanda yake tare imamu na shafi suka ce Allah gabarta malam ya haka mutum ya tsine maka kai ka sa shi albarka imamu na shafi ya ce ah to ai kowa yana kyauta da abin da yake da shi ne shi tsinuwar kawai yake da ita dama tsinanne ne banda tsinuwar ba abin da yake da ita ina zai samu albarkar balle ya bani ni kuma albarkar nake da ita zalla ba tsinuwa to ina zan samu ta in bashi in an jefe ki wacce ta jefe ki da dutse abin da ake so ke ki jefe ta da dunkulan fura sai ta je ta samu nono ta dama ta sha kin ga ta miki mummuna ke kin mata me kin mata kyakkyawa shine wa yadrauna bil hasanati wa yadrauna bis sayyi'ati al hasana suna tunkuɗe mummuna bil hasanati sayyi'a suna tunkuɗe mummuna da abu mai kyau Allah ka ba mu ikon yin wannan to amma ke kin ce wanda ya miki kan kara billahi lazi zan masa na itace ne hakuri kala zaratin ban da shi wannan dama kina ga mutane ke rauta ce kada a bata lokaci akwai wacce za ta ce ni ruwan zafi ce billahi lazi daidai nake da kowa duk wanda ya ɗebo bakin shi zai gaya mishi wa ya gaya miki haka musulunci ya ce wa ya gaya miki ba haka aka ce ba ana tunkuɗe mummuna da mai da kyakkyawa Allah ya ce ula'ika lahum uqubad dar wayannan suke da akibar gida a ranar tashin alkiyama kamar an tambaye Allah menene akibar gida Ya ce jannati adani aljanna da in sun shiga za su zauna permanent ya da ku ha za su shige ta wa man salaha min aba'ihim da nagartattu cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zuri'arsu me ke da daɗi dan Allah kamar a ce ga ki a aljanna ga mijinki a aljanna ga mahaifiyarki da mahaifinki a aljanna ga 'ya'yan da kuka haifa su ma duka suna cikin aljanna ga yamu me kai wannan daɗi a duniya wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim Allah ya ce wal mala'ikatu mala'iku kuma yadkhuluna alaihim suna shigo musu min kulli babin ta kowace kofa in mala'iku sun shigo wajen yan aljanna me suke ga yan aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ashe mala'iku sallama suke yi wa yan aljanna a cikin aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum saboda haƙurin da kuka yi fa ni'ima uqubad dar madalla da ake bar gida in ji Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana kenan wannan zai nuna miki sallama abu ne da ke da girma a addinin musulunci ba annabi Muhammadu ya fara karantar da sallama ba tun sauran annabawa zamanin annabi Ibrahim ma an yi sallama wahal ataka na ba'u fi Ibrahim al-mukramin iz dakalu alaihi me ce Allah ce hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukrami shin labarin bakin annabi Ibrahim masu daraja ya zo maka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu baki ne suka kai annabi Ibrahim ziyara bakin mala'iku bakin me mala'iku to yanzu ga mala'iku sun shigo izdakalu alaihi yayin da suka shigo jan annabi ibrahim da suka shigo mai suka ce masa faƙalu salama mala'iku sai suka yi annabi ibrahim sallama suka ce salama annabi ibrahim shi ma sai ya ansa ƙala salam kenan sun ce assalamu alaikum ya ce me wa alaikum salam kenan sallama karamin abu ne ko babban abu ne babban abu ne a musulunci shi yasa duk wanda ya maka sallama ka ansa duk wanda ya maka me sallama ka ansa mashi to yanzu na manzo Allah ya ce an mun masa sallama mu yi wa sauran annabawan sallama domin shi ma manzo ne daga cikin manzanni shi yasa sai aka ce wa salamun alal mursalin daga nan sai Allah ya ce me Allah ya ce walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai Allah ya ce ka wannan sura da yi ma kansa godiya akwai surorin da Allah ya buɗe su da godiya gode wa kansa akwai surorin da Allah ya rufe su da me godiya gode wa kansa wasu ne wa'inda ya buɗe ya ce alhamdulillahi allazi anzala ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi

kun ga waɗannan surorin Allah ya bude su da godiya ga me ga Allah akwai waɗanda Allah ya rufe su da godiya wa Allah wa taral mala'ikata hafina دعواهم فيها سبحانك اللهم me magana mu ta karshe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah